انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا حقيقه mun bijirar da ɗaukar nauyin ayyukan shari'a da kiyaye dukiyoyi da asirai ga sammai da ƙasai da duwatsu sai suka ki ɗaukar wannan nauyi suka ji tsoron ƙarshen abin da zai je ya zo amma ɗan adam ya ɗauka Haƙiƙa, shi mai yawan zaluntar kansa ne kuma mai tarin jahilci ne game da me zai je ya zo